Allah ya la'ani shaiɗan. Littafin abokin fira kashi na ɗaya. Wallafar Profesa Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Fatima Muhammad zan karanta. Labari na uku. Allah ya la'ani shaiɗan. Wani mutum ne aka yi a wani gari. Kullum abokansa sai su la'ani shaiɗan. Shi kuma yana kushe su, yana cewa me ya yi muku wanda ba ku taɓa ganinsa ba? balle ku ce ya cuce ku ana haka wata rana sai ya yi mafarki ya yi mafarkin ya haɗu da shaiɗan a wata unguwa shaiɗan ya gode masa bisa kariyar da yake bashi ya kuma taya masa cewa ya zo ya raka shi zuwa wani gari ta cikin sararin samaniya shaiɗan kuwa ya goya shi suka shilla zuwa sama can suna cikin tafiya sai ya ji fitsari yana damunsa sai ya roƙi shaiɗan ya ɗan saurara ya sauƙa ya fitsari shaiɗan ya ce haba kai ba abokina ne ba menene matsala don ka yi fitsarinka a kan bayana sai ya ce ai ba zai yiwu ba shaiɗan ya lallashe shi har ya amince ya kwarara fitsarinsa yana gamawa sai ya farka ya tarar duk ya ji ƙashin fiɗarsa da fitsari. buɗe bakinsa sai ya ce, Allah dai ya la'ani shaiton. Darasi, shaiton maƙiyinmu ne bayyananne.